أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العادلين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبان gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka a yau muna ranar alhamis kuma yau muna tara ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 Allah ta'ala ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi na sarhu sunna a imam al-barbahari muna roƙon Allah ta'ala Allah ka ji kansa da rahama kuma yau insha Allah za mu taya kan shayi na 300 daidai kuma wannan shine darasinmu na 129 a cikin wannan littafi mai albarka inda har yanzu mala yana magana a kan abin da ya shahi magana shi imamul barbahari inda yake cewa ƙauluhu ala duniya ko huwa fitna ma'ana duk wanda ke yaƙa junansu suke kashin junansu suke addabar junansu a kan abin da ya shahi matsalar duniya kawai bai shaye matsalar lahira ba neman duniya na neman kuɗi ko neman wani matsayi ko neman wata alhorma ya zan musulmi suna kashin junansu tufahuwar fitinatu wannan abin ana ce da shi fitina ai idza kana al-qitalu bainal muslimina idan yaƙi ya kasance tsakanin musulmai da ajalin duniya saboda duniya kawai walaisa difa'an anil amni ba ana wannan yaƙin na ba saboda a ba da kariya saboda a ba da tsaro anil amni a kan abin da ya shahi zaman lafiya a kan abin da ya shahi kariyar gari a kan abin da ya shafi kariya al'umma ba ana yi ne don kariya dukiya ba ba ana yi ne don kariya mutane ba ba ana yi don kariya addini ba au difa'an an hurmatul na. ko ko yakin ba ana yi ba domin a ba da kariya daga abin da ya shahi darajoji na musulmai aw an amwalil muslimina ko ko a'a ba ana yi bane saboda kariya daga dukiyar musulmai wa inna ma huwa la'ajali salbil mali wa akhdhil mal ana yi na kawai za a sonce dukiyar wasu za a karɓe kuɗin wasu wa idza taqatala al muslimana ala al mal to idan aka samu musulmai biyu sun doga kashin junansu a kan kuɗi falqatil wal maƙasuli finna manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yake mai kashi da wanda an ka kashe don ranar kashin kiyama yan wuta kun ga abin akwai nauyi sosai amma kada ku manta bayani ya gabata can baya in ya kasance shi ɗayan ba yana yi na don kuɗi ba a'a shi yana yi na don ya kare kansa da ya kare dukiyarsa da ya kare iyalinsa da ya kare ganinsa da ya kare addininsa shi ko wance ya ɗauko matukamina da ya anshi dukiyarsa da ya zubar da jinin wannan da ya kona gari da ya ta'addanci to lokacin da haka ta auku kai da za ka ba da kariya ya an ka kashe ta da aljanna kake matukar kana da aƙida mai kyau shi ko wance ya an ka kashe shi shi ko wuta yi. amma yanzu na ana magana musulmi da musulmi na wanga ya ɗauki makami wanga ya ɗauki makami dukkaninsu suna yi na don matsayi dukkaninsu suna yi na don a samu kuɗi dukkaninsu suna yi na don mulki ba don abin da ya shafi addini ba ba don su ba suna yi don duniya kawai in ya kasance a haka na farqatul wal maqtul fil mai kashi da wanda an ka kashe su duka suna cikin wutar jahannama Allah shi kare qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce idan taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmai biyu sun haɗu da takubban su fal qatil wal maqtul fin mai kashi da wanda an ga kashi duwata sun kai qalu ya rasulullah sahabbai suka ce manzo Allah hadha sa'anul qatil wanga ne sha'ani shine lamari na wanda ya kashi to fa ma balul maqatu to shi wanda an ka kashe to ni Allah yakinsa yani limaza al maqtul yasiru finna don mi shi wanda an ka kashe kuma zai zama dan wuta Ƙala manzo Allah ke innahu kana harisan ala qatl sahibi domin shi ma ai mai kwadayi na akan kashin dan uwansa domin da ya samu sa'a ai kashe shi zai ko ba haka ba to dan bai samu sa'a ba shi an ka samu sa'a a kansa an ka kashe shi to fal qatil wal maqtul finna mai kashi da wanda an ka kashe suna cikin wuta saboda haka duk wani yaƙe-yaƙe wanda aka ji yana gudana a yau kashe-kashe tsakanin al'ummar musulmi na kariyar ƙabila kawai da ƙabila da ƙabila kashe-kashe kawai na ta'assubanci ba dan addini aka yi ba uwa ne na kabila ta an taɓa ɗan kabila ta ni ma in ɗauki makami in ce in harma ɗan ƙabila wani wannan ba islam ba ba musulunci ba saboda duk wanda ya yi haka ba yana yi na dan addini ba yana yi na dan wani abu na duniya ina ba ta an gane haka ne, in za a samu irin ƙungiyoyi musamman irin ƙungiyoyi na siyasa haka a samu wannan ƙungiya kaza a samu wannan fati kaza a samu wannan fati kaza lokacin da za su fito wajen neman ƙuri'un al'umma waɗanga 'yan fati su ɗauka makami waɗanga 'yan fati su ɗauka makami kai ka sani tsakani da Allah wannan abin da suke yi ai ba suna yi ne don addini ba ba ana yi ne don uh, kalma musulunci ta ɗaukaka ba ana yi na kawai don a samu tsayi na duniya don a samu ƙami na duniya wallahi duk yadda an ka kashe ka cikin wannan haruguwa ranar tashi alƙiyama za ka ta cikin wutar jahannama falqatil wal maqtul finna mai kashi na'am eh to ta yana za ka yi dan kare kanka in eh, to amma kai da kai hito ai lokacin da kai eh hmm ina ina son mu fahimci abin da ake nufi yana waɗannan ko da suka hituwa wannan bangare suna da makamai waɗanda suna da makamai ina fata an fahimta to kaga irin waɗannan dumbano wasu gura guda ko samu sa'a wani halaka ya bi amma kai baka hito da wannan niyyar ba shi an magana kai ina ji baka hito da wannan niyyar ba sai ya taso ma kai ko kai ni ka ce ka kare kanka to kaga wannan dabqus sa'ila aka ce maka dabqus sa'il tun kuɗa wanda ya nemi ka amma in ya kasance kai ma manuwarka kenan kai ma in ka yi to in ka samu sa'a kai ma halaka shi za ka yi to kaga duk manuwar ku guda ina fata an fahimta eh akwai eh eh muje muje mutayi ai musulunci ta mutayi na'am to kaga ni dai na yi bayani an bayanta ko duk wanda ya kasance manuwa ce kenan ya sani kuma Allah ya sani ina ba ta an gane wanda ko ba haka yake ba ba da za a yi hukunta shi domin duk lokacin da ka samu mutane ba ka cewa dukkanin su lalata tuna ai kama a to a ce malamai masu karantar da mutane da an samu malami kaza da malami kaza yayi ba daidai ba shi na za a sa zo a ce malamai ba na kwarai na ba kaga ba ya adalci ba haka nan ma an ka to gehin shugabanni masu shugabancin al'umma duk yanayin da ake cikin ga na lalacewa abin da shahi jagoranci akwai na kwarai don wallahi akwai wanda yake yanzu a ofishinsa duk abin da zai biyo na haƙuƙukan mutane wallahi zai iya taɓa sisi na al'umma yana jin tsoron Allah to kaga lokacin da ka to kai musu hukunci guda to kaga baka yi adalci ba haka nan ma yan siyasa mu akwai waɗanda suka su masu kyawuna akwai waɗanda suka kore shi abinda su a samu mutanen titi a samu waɗanda za su taimakon addinin Allah a samu waɗanda za su taimakon al'umma ina ba ta an fahimta to kaga bayar da za a yi kuma mutu mu ce su ma duka ba na kware na ba Ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala halakan nas fa huwa halik duk wanda ya ce duk mutane halakakuna shi ma halakakke na nan dai muna magana na akan abin da ya shahi alwaqi' abin da ka aukuwa duk waɗanda sun ka hito da wannan manufar an kai haka duk wanda an ka kashe to dan wuta ina fata an fahimta kuma wanga yana daga cikin lokuta masu haɗari wanda dole na a faɗakar da al'umma ga abin da ya shahi irin waɗanda matsaloli dole na a faɗakar da al'umma domin ta irin wannan lokaci suna amfani da wannan dama a fitar da rayukan wasu gabanza wannan ba islam ba ne ko za ka iske waɗanda ka harkar nan musulmai na da sunan musulunci to dole na ya an ka zo ga gaba irin wannan dole na a gaya ma duk wanda ya kamata a gaya mai abin da a gaskiya domin ana ana yi na gaba ɗaya domin mu tsira gaba ɗaya a ranar tashi alƙiyama ina ba ta an dadi to Allah ta'ala ya taimake mu innahu kana hadisan ala qatl sahib niyatu kaga ni niyya aka kula shi niyyar sa annahu ya qatulu sahibahu niyyarsa ya yi to domin ya samu sa aboki ne ya kashe shi lauta makana da ya samu dama fasara zinari, sai zama cikin wuta wal iyazu billah Allah kai mana tsari alaniyati akan niyyarsa wacce ba hatihi li dami akhihi saboda ya halatta jinin dan uwansa da khalan nara saboda haka sai shiga wuta Allah shi kare qawlu inna ma la yati wala taqruj biha kakka cikin irin wannan kashe kashe irin wannan yaƙe yaƙe wala qatil fiha kada ka yaki a ciki ya ani abin da yake nufi fil fitna a cikin wannan fitna qawlu inda yake wala ta hawa, kada ka karkata wala tu shaye kakka bi irin waɗannan mutane wala tu tumayil kakka karkata tare da su la shaye ahlul fitna kakka bi yan fitina lokacin da sun kai ku wato ayyiduhum shine ka karfafa su wato nasiruhum ka taimake su wato da fi'a anhu ya zan kana kariya gare su waɗanda ka tada hankulan al'umma su ɗora kashin mutane su kakka ɗora kariya gare su li'annaka domin kai tusharikuhum kana tarayya da suna idza da fa'ata anhum lokacin da ka tsaya kana kare su wasa waqta ra'ayahu kuma ka daidaitar da abin da an ra'ayinsu su walau lam takhruju ma'ahum ko da baka yi ta tare da su ba da kai da su duk guda ka sai musu makani ka ba su kuɗi ka ba su kuɗin abinci to kana tsarawa suna kana taimakon suna akan wannan ta'addanci saboda haka fa ka innaka tushariku fil ismi kai tarayya da su wajen laifi wal bazi wal udwan da zalunci da ketare iyaka wal ana kaga sai mala yace fawzan a yanzu a zamanin ga inji malam hunaka wancananka man yi ayyidu ahalar tafjirat kaga akwai waɗanda ke ƙarfafa ahalar tafjirat waɗanda ke tada bama mabambai shi ne a tafjir a je a ɗana bom a wani wuri ya tashi ko mutum ya sama jikinsa bom ya jiska al'umma ya tashi da shi ahalar tafjirat akwai wanda ke karfafa waɗannan mutane waɗanda ke tara bumabummai wa ahlat taqrib da waɗanda suke kuma suna rusa wurare at taqrib aje a sa bom ya tahi a masallaci ko ya tahi a kasuwa ko ya tahi a gidaje ko ya tahi a wasu gonaki a rinta wuri kuma wani san ma haza jihadin fi sabilillahi kuma ana ambaton wannan wai jihadi na domin daga addinin Allah ya qatuluna fil muslimina suna kashe waɗanda an musulmai wal mu'ahadina da waɗanda suke ba musulmai ba ne amma a yi alkawali da su za a zauna lahiya arnan su yadda ba za su yaƙi musulmai ba ba za su yaƙi musulunci ba su ma musulmai ba za su yaƙe su ba ba za su yaƙi addininsu ba wai dammiruna suna rurusa wurare wai rawwi'una muslimina kuma suna tsoratar da al'umman musulmai Wai ya kuluna suna cewa ya kulu? ko yace man yu'ayyiduhum duk wanda ka karawa su sai ce haza jihadu fi sabilillah wai wanda jihadi na domin daga addinin Allah wai dafiuna anhum suna kariya gare su wa ha'ula'i mithluhum fil hukmi waɗanga ko da ba su te ba to irin suna wajen hukunci saboda haka za ka iske duk abubuwan da ke faruwa musamman nan da larin afirikiya yan ba najeriya kacce nijar senegal duka dai kasashen ga sunan za ka iske duk waɗannan kasashen akwai ire-iren waɗannan mutane ahalin tafjirat waɗanda ka tada bumabumai suna da manya-manyan bindigogi suna da takatsibat nasu abubuwa waɗanda sun ka shirya kuma duk wannan suna yi na wai bi ismi islam da sunan musulunci kuma in ka gane su motocin da aka gare su kasan kuɗi an ka sa an ka su bindigogin da aka gare su kuɗi an ka sa an ka su ba ma da aka tare da su kuɗi an ka sa an ka su ta bayan fage akwai waɗanda suka suna taimaka musu da kuɗi waɗanda suka masu yawa saboda ka kwanan nan satin da ya wuce duk wanda ya saurari bbc ya ji cewa dss na wannan ƙasa sun yi bincike duk waɗanda ke taimaka ma 'yan ta'adda da manya-manyan kuɗaɗe a wannan ƙasa ta najeriya an bi su ta cikin sirri an gano ko na, an tattare su ko mutane masu yawa ko manyan mutane suna taimaka musu da manya-manyan kuɗi waɗanda da su ne suke amfani wajen sayan bindigogi da duk abin da suke bukata saboda haka za ka ji ko shi wannan a shi shugaban 'yan boko haram a wannan shekau kayan a kashe shi kaji da bakinsa kaji dalolin kudaden da wani ya basuwa daga ƙasar yaman kudi masu yawa daloli miyagu aka ba su a zo a kawo gare sa kuma duk shi an musabbabin bala'in da ya faru har yayi musabbabin mutuwarsa daga ƙasar yamma aka ba da waɗannan dalolin kuɗaɗen a saboda haka waɗanda a tare da shi sun ka nemi waɗannan kuɗaɗen ya ba su wani yanki sai yake cewa ai shi ne shugaba shi an jagora sai yadda yake to daga nan na sai an ka samu waɗanda a ƙarƙashin sai sun ka fanta. duk abin da ya faru nan na ya faru ga ya an zo an kewaye shi za a kashe shi ya ga zai bar duniya lokacin nan na ake waɗanga jawabai duk wanda ya saurari kafafen yaɗa labarai ya ce waɗanga jawaban na shi to Kabiba mutum yana nan najeriya daga ƙasar yaman aka tattara kuɗi a kawo domin a ci gaba abin da ake kuma da sunan jihari to kaga nan shi na mala yake magana wal ana hunaka a yanzu nan akwai man ayyudu ahli tafjirat akwai waɗanda ke karfafa waɗannan da ke tada mai wa ahli takhrib da waɗanda ke rifta wuri wa yusamma hadha jihadun fi sabilillah kaga ya katuluna bil muslimina wal mu'ahadina ويدمرون ويروعون المسلمين ويقولون aw yaqulu man yu'ayyiduhum hadha jihadun fi sabilillah zai ci wannan jihadi na domin ɗaga addinin Allah wa yadafi'una anhum kuma yana kariya ga irin waɗanda mutane wa ha'ula'i mithluhum fil hukmi shi ma irin suna wajen hukunci ko da baka sai an kai da kai ba in dai ka sa shawararka ka sa tunaninka ka dukiyarka ka dai wani bayani naka wanda zai karfafa ma irin waɗannan 'yan ta'adda wurin Allah da kai da su duk guda da kai da su duk guda da mala ya ce wani ya zubi muna neman Allah tsaye la'annan domin su ayyaduhu sun karfafa su wa sawwabu ra'ayahu sun daidaitar da ra'ayinsu fal mas'alu fiha khatrun azim wannan mas'ala wallahi hadarin ta ba dan kadan bane ba dan karami ba ne kana ganin kana abu da sunan kai kana daga addinin Allah rusa addinin Allah haka kashe addinin Allah haka bata addinin Allah haka ga hannun waɗanda suke makiya addini saboda haka duk irin waɗannan ƙungiyoyin ba wai suna tema musulunci daraja ce ta ɗaukaka suna sauwaha musulunci nan tunda za ka ga masu irin wannan tunanin da sunan musulunci sai ka ga an ce masallaci an sa bom ya tashi a masallaci to wace irin manuhata gare ka mutum na cikin masallaci yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana sallah yana bauta Allah ka tada bom ya kashe shi wane irin musulunci na haka yau wane irin islam ne wane irin tunani na gare ka saboda haka shi jihadi da haka gani annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mujahidin shine shugaban masu jihadi kuma ayoyin jihadi suna nan cikin alqur'ani ba ka cewa kai lokaci guda zama guda wai sai kowa ya zama yadda ka zama duk wanda bai da fiqhu da'awa fiqhu na kiran mutane zuwa ga addinin Allah sai ya halaka kai ne kuma ya halaka al'umma kai bakin abin da haka ne ka yi bakin abin da haka ke yi wanda ya gane ta ƙarƙashin ka wani lalama wanda bai gane ba ka bari wani ya tuhu ya dora ko da Allah zai sa ya gane ko ba kowa Allah ya hukunta cewa ya ranar kiyama kowa wai sai ya zama na kwarai an shiga aljanna ba ai Allah da kansa ya gaya mana wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins Allah ce mu halitta dan jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanna mu yi suna kawai dan jahannama ta to wanda Allah ta'ala ya kaddara ya yi shigan jahannama kana cewa wai dole sai ka azace akan daidai Ka ga ba layan ka bane lasta alaihim bi musaitir kai baka kasance mai tilasta kowa sai yayi imani ba kaga Allah ta'ala yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai dai abinda an naka wa'i kai dai abinda an naka karantar da mutane fa zakir inna ma anta muzakkir ka tunata kai wa'i ka karantar ka jawo hankali sai Allah ce lafta alaihim bi musaibi baka kasance kai mai tilasta su wai dole sai sun zama irin yadda ka zama ba ga dai aikin ka na karanta su kai Allah ta'ala ce illa man wallawa kafa. sai wanda ya juya ya kafurta wa yu'azzibuhu Allah al-azab al-akbar wannan ka kare sai sai gaba Allah ranar cikin kiyama sai Allah ya masa azaba babba ina fata an fahimta to kaga masu irin wannan tunanin da kowa musulmi irin tunaninsu ya ɗauka ya za mu gina masallataya ya za mu gina makarantaya ya za a yi mu samu natsuwa mu zauna cikin kwanciyar hankali mu karantar da al'umma a ɗauka a sa cikin rediyo a buga ga mujallu a sa gidajen tv a sa ga media ko ina a watsa bayan allah su saurara yan an bi irin waɗannan tunanin nasu ya za a yi a samu waɗanda abubuwa ka ba za a samu kaga ta ɓangaren da a wannan baka san iyaka waɗanda ke musulunta baka san iyaka waɗanda ke gane gaskiya ba baka san iyaka waɗanda ke gane abu kaza zalunci na su bari ba suna da yawa ba 'yan kaɗan ba ne kwanaki muna magana da wani bawan Allah duk cijona sure ka sai zuwa da alayyau ya daɗe yana yi muna yi da yake ai matsar yake wata rana sai ga sun girma da sun kai sun yi aure yace ba mutum guda ba yace akwai wanda ya tuhu yace to Allah wa ne ga ɗari biyar kare yace ya an kai yace wallahi sadda muna yare muna a sayan sure da lai wurin da yan ba mu kuɗi gida sai mu tuhu mu zai bibi in ka samu sai mu ce ai mun ba kuɗi sai ka ce to ku tahi yake to yanzu Allah ya ji karanta su a jawahi saboda haka shi na dai ga ɗari bai ɗanga ko nawa na tun da wancan lokaci kuɗin ba yawa gare su ko nawa na ga su ne ce a babu ni wallahi kai na yayi yace to ba mutum guda ba ya mai haka don Allah ne ka wannan wa'azi ko ba wa'azi ne ka wannan karanta suwa ko ba karanta suwa karanta suwa ta kawo yanzu ku dibi kungiyar jama'a to za su bi da wa iqamati sunna ku nasarar da an ga sami ka wannan karanta suwa da wani da ce tun warko lokacin da an ga samu kasa ga ta bakin irin abubuwan da aka yi na bid'o'i da lalaci da kahirci da sauran abubuwa na fanɗare ma Allah da an ce irin wannan tsarin kawai za a bi babu karanta suwa da an samu wani ci gaba ka ba za a samu yanzu ɗauko al'umma garin ne ga duk aƙidar da haka ɗan izala kake ɗan ɗariƙa kake ko ɗan mi kake game da abin da ya shafi matsalar karanta suwa wala duk abin da za ka yi sai dai ka runta ido ka tefe amma karanta suwa ta shiga gidan kowa karanta suwa ta ratsa kowa kowa ya ji abin da an gaskiya ya san abin da ba gaskiya ba sai dai ka te ka runta ido ka yi abin da ba daidai ba nika wannan karanta suwa ta kawo to kuma duk gaban da aka samu na masallatayya masallatayin juma'a salawatul khams da makarantun hatta karatun da aka yi na boko faɗakarwa ta addini wallahi takkawa a yi don harkon lamari faɗa aka yi da aiki ko ba faɗa aka yi da shi ba faɗa aka yi da shi saboda ni saboda waɗanda sun gato da ilimin turawa na sun gato da abin kuma su suna da nasu manuhoyi da duk da yana da fa'ida ce ta abin da ya shafi matsalar duniya to kaga ba kai tsaye waɗannan iyaye da kakanni sun ka abin gaba to kaga sannu sannu ana faɗakar da mutane to kaga sai ga zamanin ga lokacin an gane amfani a yi saboda in baka yi baya za ka yi ka yi karatun harkar lahiya ka ba za ka yi ba harka abin da ya shafi matsalar tsaro da sauransu duk waɗannan abubuwa ci gaba yau na zamani ba yadda za a yi kai tsaye tun da kai ƙasarka ga kanan mutus kake mace kake ko ni ba ka yi ko allura ga ba ka yi to da ba ka yi dole za ka yi hankuli ka karanta wannan yaran nasu domin in baka karanta ba na'urar ta ga ta wadda kana son ka yi amfani da ita amma an ka kawo ta in baka karanta wannan yaran ba ya za a yi ka gyara tsayin tallala ka ba ta gyara ko ba haka ba yanzu ga an bulfaya ba ga tana daga mana sauki ba kaga in ba ka iya karanta ka gane wanga sai su lambar ta kaza wanga inda ya kamata a sashi wanga layi da ya ɗauko zai ba wuri kaza in ba ka karanta wannan ba da ta yi gombin shi kenan sai ka kai ka ali to kaga daga baya ana wayar da kan mutane ana nuna musu ai ga amfanin abin in an ka karanta amfanin zai dawo ga addini na zai dawo ga al'umma na kaga ana wayar da kan mutane ana karantar da su yau ga shi nan abin ya amfani mu kuma ya amfani musulunci me ya kawo wannan karantar suwa amma wancan mugun tunani ba tunanin kwarai ba ne na cewa kawai mutum ko ya gane ko bai gane ba kawai a kashe shi tunda ba musulmi ba ne wannan ba karantar suwa ba kai ta muna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya zauna da yahudawa mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci amana ma ake kullawa yanayi shi ka kama kudi ba nan mun ka karanta da ku yadda an kai sulhun hudaybiya ai wannan lokaci da annabi zai ce masa abai mu shiga a je garin makka din sahabin da za a rasa wannan lokaci ba san iyaka ba wanda za a kashewa wanda amfaninsa zai dawo ga musulunci ba san iyakarsa ba amma manzo Allah ya sa an kai sulhu kuma sai wata shekara saboda haka da lokaci ya kama an ka samu wannan damar aka je aka shiga cikin garin makka ko jinin kuje ba a zubar ba kujewan gaba a kashe balle dan adam to a shekara komi na da'awa jihadin kamawa take inda ake bukatar a karantar da mutane awa mutane wa'azi su gane yanzu ka diba ba ga ramadana nan take kahin ramadan ya wuce da wuya ka iske ga gari ba a samu wanda ya musulunta da wuya a ce a yi tasirin ramadana har an ƙari daga cikin garuruwan ga namu na musulmai ba a samu mutum ɗaya biyu uku sun musulunta ba shin ba a samu ci gaba ba me ya kawo wannan karanta suwa ta kawo wannan ko ba karanta suwa ba saboda an samu ci gaba ko da ba kana musulmi ba da ka buɗe rediyo ƙyar lokacin azumi za ka ji lafi ƙalar rasu kuma yadda haka ganin kana musulmin ga wata rana sai ka ji baɗala cikin rediyo sai ka ce bari yin ɗan jiya da su ma haka na yi ba zuwa musulunci wata rana da sun joni malami na bayani sai su ce bari mu ɗan saurara mu jiya ai nan na aka kama su sai jiya ya ce lalle wallahi wanga addini na na gaskiya kawai sai ku gani an ce gashi nan me ya to sai a ce a malam ga wani nan musulunta zai kai baka san wa da an kai me ya kawo nan karanta suwa karanta suwa ita ta kawo yanzu ka diba ga mu cikin wannan masallaci gayi muna karanta mu karanta qur'ani mu karanta hadisi mu karanta fiqh ga mu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali me ya kawo wannan karanta suwa me ya kawo wannan mun hankulan mutane to Allah ya ce mu saboda haka kaga in kace ka dauko wancan layi lokaci bai yi ba na wannan aiki gare ka ƙasar gaga ta taka duk girman ta da jagororin da an gare ka an ce allura gaba ta yi allura ba ka iya kera ta nan ƙasar Allah ya nan mala yake gaya muna saboda haka la'annahum ayyaduhu sun karawa su wa sawabu ra'ayahum sun daidaita da ra'ayinsu a mas'alatu fiha khatarun azimun an anta tusharikuhum kai kana tarayya da su walau lam tahmil istilaha ma'ahum mala yake ko da baka ɗau makami tare da su ba bi ayi duka. saboda musabbabin karfafawarka suyi taswibika ra'ayahum da daidaitawarka ga ra'ayinsu bal a min zalika a maji tsanani daga wannan annaka tasifu amalahum bil jihadi fi sabilillah kai kana sufanta wannan aiki nasu wai jihadi na suke yi domin daga addinin Allah qawluhu inda yace fa innahu yuqalu ana cewa man ahabba fi'ala qaumin duk wanda ya so aikin wasu mutane khairan kana aw sharran na alkhairi na kasance ko na shari kana kaman amilahu matsayi ne guda da wanda ya aikata ai man ahabba ala qaumin duk wanda ya so aikin wasu mutane kana kaman amilahu ya kasance kaman wanda ya aikata na fa in kana khairan in alkhairi na falahu mithlu ajrihim yana da misalin irin ladarsu wa in kana sharran in shari na falahu mislu wajrihim wa ismihim yana da misalin laihinsu da saban allansu wani iyazu billah Allah kai mana tsari wala hadha saboda aka ja a yazo fillazi a cikin wannan ya tamanna yake gurin an ya kula ya kasance misalal alimi misalin malami allabi yu'allimu an-nasa al wanda ke sanar da mutane alkhairi annahu mithla ajrihi cewa yana da kwatankwacin ladarsa wallazi ya tamanna wanda ke gona an ya kuna misalar gani ya kasance kwatankwacin mawadaci allazi yunfiqu malahu wanda ke ciyar da dukiyarsa fi sabilillah a cikin daga addinin Allah yu'ta za a bashi misala ajrihi kwatankwacin ladarsa ala hasabi niyyatihi gwargwadon niyyarsa wa kazalika al-aqsu haka nan sun koyewa ga magana allazi yatamanna wanda ke burin annahu yakuna misalar mujrimi ya kasance irin kangararren mutum wa mithla ahalin ma'asi irin yan saƙon Allah kaga ya kunu sharikan lahum fil ismi yana kasancewa mai tarayya da su cikin lahi aw yu'ayyidu ra'ayahum ko ya karwa ra'ayinsu wa yusawwibuhu ya daidaita ya fa huwa misluhum shi irin suna walau lam yaf'al misla fi'li ko da bai yana aikin su ba fa hadha an li mujarrad annahu sawwaba ra'ayahum ya daidaita da ra'ayinsu wa malama aho ya karkata tare da su saboda haka duk inda aka zalunci in ka shiga ka ba da gudunmuwa da kai da masu yi wallahi duk matsayin kumula irin wahalar da za su ja cikin kabari daga ban Allah a ranar tashin wala wallahi kai ma sai ka sha ta kakka yadda a haɗa kai da kai ayi abin da ba daidai ba kakka yadda ka shiga cikin abin da a rashin gaskiya wallahi sawaka bal ya hazalil insan kaga malai ce mutum yi sauna an yi halaka ya halaka wa huwa la yadda alhali bai sani ba fi hadhihi fitani a cikin waɗanga fitintunu wa hadhihi shururu da waɗanga sharuruka la ta takallam illa bi khair kakka yi magana ce ta alkhairi wa illa in ba ka yi magana alkhairi faskut to ka kama ba baki to kaga shi abbala'in da muke shi an musibar da muke ci ana abin da ba daidai ba ana zalunci ana rashin gaskiya ana ba bake dai da dukiyar al'umma ana abin da ba daidai ba ba mu iya yin shiru kuma sai mun karfafe masu sai mun ce abin da suka yi daidai na san raina ka yi san ranka ka kare ka mutu ka ce ka iska Allah in ka ce can ka ce ma Allah ba haka haka ni ba ba nan gidan duniya ta yi zara'a ba ka yajin kai saboda abin da kaiwa nake so na son ka yi abin da ba daidai ba za ka mutu kuma wallahi za ka iska Allah saboda haka tun mafi yawan wahalar da musiba da bala'in da muke ciki duk mafi yawan abin da ya sababa mana yi son rai son rai to shi ko duk wanda ya sa son rai gaba ya gama halaka ya gama mutuwa tun da nan sai bala'in duniya ya addabe sa ya wace shi kayan ya ce gaban Allah ai wallahi tun da Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa Allah ya ce fa innal jannata hiya al mawa Allah ya daga ya kare mana komai Allah ya riga ya kare mana komai ga wuta can kana gani ta fara tashi tana hayaki sai ka ce a bata ai mutuwa ta ka ce a bata mutuwa ta tana nan yan aoyi da ta kama bal bal bal dole sai ka gudu kai ma komai ba ka yi da shi an mai yau musibin da muke ciki ga saban Allah ana yi cikin shiya ga saban Allah ana yi cikin gida ga saban Allah ana yi a gari ga wasu can suna wani abu wanda ba daidai ba za ka iske an ka ce ana tattauna a cikin wannan majalisa sai a kasu kashi biyu waɗanda na cewa ba daidai na ba waɗanda na cewa ai daidai na ko haka ba ba haka muke ba duk abin da ya faru Najeriya da waɗanga daga ɗaukan makaman ga kidnappers ɗin ga aikin suna ɗan kaɗan na an sayar da za a yi a ga hanyoyi ta a kashe wutar tun ba ta kai inda ta kai ba ga ya ta yi ƙarfin kowa ta yi ƙarfin soja ta yi ƙarfin ɗan sanda ta yi ƙarfin dss kowa ta yi sa. saboda mai son rai an kasa a ciki Ba lokacin da abu zai faru wannan ya ji ya kashe wannan ba tare da haƙƙi ba matsayina na hukuma na jiya in je in zo da su gaban hukunci in bincika in gane eh wani shi abbai da gaskiya eh mai hukunci matsayina na shugaba wanda ya dace da shi gobe zai koma ko yanzu da za a samu wasu nan bakin titi su yi buge-buge wani ya jima wani ya ɗauki makami ya halaka wani ya je ya ƙarasa wajen jami'an tsaro in ɗan babban mutum na yana da mai faɗa a ji wallahi ba zai kwana a wurin nan ba yanzu za a je a yi magana GPO a buɗe masa idanu ai kawo ka an kai wallahi an baka yi muna yadda wallahi kana barin garin ka a shiga a hita ko da gobe aka gani sai ka gane kan titi yana tafiya me wannan ba can rai bane sharri ne to duk shi ya ba mana halin da muke ciki Allah ya ba saboda haka banna ɗan banna ta ɗaya banna ci in ba ka iya faɗa to kai shiru shi alkhairi gare ka amma wallahi in ka je ka iske wasu suna kariyar maɓannata suna kariyar zalunci suna kariyar abin da ba daidai ba sai ka yi mamaki kuma sa rai na kawai ba komai ba saboda shi wannan da suka kariya shi yake su waɗannan jama'a su yake su su yake ba kariya ko su yi daidai ko su yi daidai ba shi an su an nashi to kaga ya ba alwala'u wal bara alwala'u wal bara aqida ta mai kyau ka so mutum in ya so Allah ka ki mutum in ya ki Allah na naku da Allah cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai Allah ce walau kanuni walau kanu aba'ahu ba Allah ce ko da babanka na iya ki Allah to Allah bai ce ka bi shi wannan wurin ba babanka da ya aje ka aw abna'ahu ko su wannan shine islam wannan shine musulunci to ina ta da wanda busa hanya ma kun ka haɗu ina ta da wanda ma baka taɓa gani ne ba ina ta da wanda shi bai san ka baka san ba amma kuma kana kariya sai akan rashin gaskiyar da yi ya ba za mu shiga cikin halin ke ba duk ga abubuwa nan sun lalace sun dame kowa wayo wayo gehen lahiya ba kyau gehen tsaro ba kyau ɓangaren abinci kowa cikin wahala yi dan abin da aka iya sa ɗan kaɗan da ka sai abinci ka ci da iyalinka yau abu ya zo ya zama ke duk waɗannan abubuwa suna sun ka sabbaba mana waɗanda bala'o'i kan ɗari mu Allah da ƙin gaskiya da taimaka da kin taimakon abin da ya shahi gaskiya da taimaka ma waɗanda suke fanɗararru mutane Allah ya tsawata mala yace rahimahullahu ta'ala muallafin littafi ya wada Allah ka ji kansa da rahama yace wa aqilla min an-nadr fi an-nujumi yace ka karanta bincike ka karanta bincike bin nujumi ga abin da ya shahi matsalar tauraro yanzu malam kuma ya koma ga ilimin nujum an gane ko illa ma tasta'inu bihi ala mawaqitis sala sai abin za ta samu taimako da shi akan abin da ya shafi lokutan sallah ku dire imamul barbahari kuma inda an ka koma yau da yi zai magana kan abin da ya shafi wannan ilimi ka ga yi zamani ya tsore na abin da ya shafi sanin lokutan sallah magana ga tun sama ga shekara dubu imamul barbahari ya tattauna akan an fahimta ko walha ka kawo da kai amma cewa zalika duk ilimin da bawan gafa inna huya da ila zandaka yana kiran mutum zuwa ga zindikanci ya ba addini kaga ilimin kimiyya ce akwai mai amfani akwai mara amfani ina ba ta fahimta akwai mai amfani akwai mara amfani to kai yanzu matsayinka na musulmi in ka ce za ka je ka yi karatu na digiri ko masters ko ka kai matsayin da aka son ka zama na karatu har mara amfani sai an ce ka karanta wanda ma yana iya sa ka ba musulunci to tunda abadan lalura na ba yadda za a yi ka karanta wancan mai amfani sai ka hada da wanga motsai na sai ka hada da shi ka karanta an fahimta kaga lokacin da ka dawo sai ka ba al'umma ka mai amfani mara amfanin sai ka bar shi to kaga wannan fiqh shi ya shi ya wasu abu su gane ba a kasar ta har abin ya kai su inda ya kai yau mafi yawan su ba su duniya don an kakkace sai a ce ai karatun kafirci na kai matsayinka na musulmi ka ba an ce akwai halin da zaka kai a buga shi motsa yana shin motsa haramun na ko ba haramun ba amma musulunci yi, yake ka ci akwai lokacin da gaka da janaba janaba gata da jikinka daba daba amma akwai yanayin da za a kamawa ka yi sallah akwai yanayin da za a kama ma ka shiga masallaci jarina ba ka yi sallah ko ba haka ba to kaga ashe lalura ka kama a yi abu to matsayin ka kai na musulmi tun da zamani na lokaci na to da abu cikin wannan ajiyar akwai mai kyau akwai mara kyau kuma mai kyau ba ka samu ne dole sai sun haɗa ma da mara kyau ai illa man ukuriya wa qalbuhu innan bil iman duk waɗannan nasoshin suna kashi shiga wani wuri arna na a wurin sun cika wurin aka ko ba ka aka taro duk inda musulmi yake suna buɗa su kashi sai aka tare ta aka zo aka azama bindiga kai musulmi kake ko kayayyaki kai ni kuka bincika son muka yi mu gane musulmi kake wala mu kashe ka suna son su gano to in ba musulmi kake ba ce Yesu dan Allah ne kalma ta kahirci ke ka hajji amma mutuma innun bil iman zuciya can imani na nan ka za annabi isa ba dan Allah ba ka sani ina ba ta an gani. zai sa ka zama kahiri saboda yanayi na ya sa kafar eh

ina fata an gane duk ilimin da zai taimaka ma akan sane ibada ka yadda zaka bauta ma Allah to wannan mai kyau na domin Allah ci ce wal qamara qaddarnahu manazila an gane ko Allah ta'ala shi wata Allah ta'ala ya kaddara masa masaukaiya kuma Allah ta'ala ya haka ya samar da wata da rana li ta'lamu adadin sinina wal hisab dan ku san adadin shakarkaru kuma da nisa'i to duk abin da zai taimaka muku wajen wannan wannan babu koyi amma isannu isan isannu sannu yin sayi an gane ta bai ta matsala iri ba haka aka kai ta kai tsaye ba ina ba ta ka gane to saboda haka ga wanda zai ba da labari da matsala irin waccan da ka ambata ya yi mata yankau kai tsaye su kaga wannan ya wani ilimi na gaibi amma in ya kasance ga wasu alamomi waɗanda sun ka bayyana alama kaza an gani rubuta karance duk an ka gane ta to abu kaza na faruwa kaga wannan ai ba ilimi na na gaibi ba domin wani ilimi na wanda Allah ta da bayyana da shi abinda agai da abinda Allah ta'ala bai bayyana ma kowa ba kai ka ce da abin ne to kaga in waɗannan alamomi na sun ka bayyana to kaga wannan bai da matsala ba da ba amma in babu wani abu kawai a faɗi haka wannan an shiga wani wadi ilimi wanda ya shahi Allah subhanahu wa saboda haka shi na haka ganin ai ku waɗanda ke karanta wanga ilimi na kimiyya koyo shi abin ake karantar da musulmai ko da kun shiga gidajen rido gidajen tv mujallu da sauran saboda wasu alamomi da ka bayyana sai a ce in za ya bayyana ai kaza zai wawo ka za a gani to ga matsayin ka na musulmi lokacin da za ka wadi sai ka ce insha Allah ko ba haka ba alama za ta bayyana in za ta bayyana za zai insha Allah za ga in ka kamo irin gidajen tv na ƙasar saudiya inda suke labarai ai suna labarai irin abin da ya shahi waɗannan abubuwa duk za ga sun gabatar da insha Allah wanda yake waɗannan abubuwa duk malam zai tattauna a kan su insha Allah na'am eh asar malam yake an nazuru fil nujumi ala fitnaini dubi ga abin da ya shahi ilimin tauraru ya kasu kashi biyu al-qismul awwal kashi na farko al-istidlalu biha ka dinga kawo hujja da wannan ilimi alal hawadithul ardiyya akan abubuwa waɗanda ke jujjuya waɗanda ke faruwa a cikin ƙasa wa huwa ma yusamma ilmu ta'fif wanda shi aka ce mai ilmu ga wanda haramu baya halatta mina na ka hububin riya wa nuzulil anqar wa hudusul amrar wa mautu fulanin aw hayatu fulanin fa hadha tanjimul muharram ka gani ilimi wanda ya shahi abin da ya shahi tasowa iska daga hagu zuwa dama daga dama zuwa hagu wa nuzulul anqa da abin da ya shahi saukar ruwa wa hudusul amra da abin da ya shahi rashin lahiya wa mutu fulani da mutuwa wani in ka za faru wani zai mutu ko za a mutu ya fi fulanin ko rayuwa ne, fa ji tanjimun muharram wannan ilimin tauraru an haramun na wa hadha mislu fi'l qaumin namrus waga shi an misalin aikin mutanen namrus allazina ya'buduna tamasila waɗanda ke bautar gumaka allati sawwaraha wadda suranta ta ala suwaril kawakibi akan siffa ta tauraru wasaru sun ga koma ya abu duna ha suna bautarta la annahum domin su ya take duna suna kudurta fin da juna a cikin tauraro annaha su asirul hawadisa ita ce tasiri ga faruwa abubuwa sai a ce tauraro kaza shi ka sa a yi kaza tauraro kaza shi ka sa a yi kaza wala yansubuna ila Allah jalla wa ala ba su danganta wannan ga Allah fa'amilu tamasila suka aiwatar da gumaka ala iskalaha akan shakalinta wa sabu suka kasance ya gudura suna bautar ta min dunillah fa ba Allah khalilahu alayhi salam sai Allah ya tara ba dadayen sa annabi Ibrahim kara ankara alayhi musu musu wada an ya kira su ila tauhidillah zuwa ta ta Allah wa qala lahu yati musu ma hadhihi tamasilu allati antum laha aakifun me waɗannan gumaka waɗanda kun ka turkusa akan su hadha huwa tanjimul muharram wannan shine ilimin tauraru wanda anna haramu wal kubur wal shirk na kayanci da shirka fatanjimu shi ilimin tauraru kama kala shekul islam ibn taymiya kama yadda shekul islam ibn taymiya ce huwa al-istidlal shine a dinga kawo hujja bil ahwal al-falakiyya da halaye na falaki alal hawadith al-ardiyya akan abubuwan da ke faruwa a ƙasa hadha Tanjimu tanjimul muharram wannan shine ilimin tauraru wanda a haramun kama yusaru al'ana kama yadda ake watsa a yanzu malam fi ba'dul a sashen jaridu wa ba'dul jara'i da sashen jaridu gairul multazima fi safhat at-tanjim wal huzur za ga akwai peji wanda ake ce da shi peji na wanda ke magana akan sauraro da abin da ya sa matsala rabuwa wani zai samu rabu kowa ne zai talauta wa qira'atul kafi wal finjan wa ma asbaha zalika da duk abin da ya kamata da wannan kullu zalika min a'mali shayatin duk aikin nuna wa min ash-sha'awa wa hadha kufrun billahi subhanahu wa ta'ala nas'alullah al-afiya ina roƙa Allah rangwame to wanda shi aka shi na gaba kaga wanda shi aka haramu za mu tsaya ne insha Allah sai na gaba shine ilmu tasnim ilmin tafsir shine ya halatta shine kuke ganin wanda muke amfani da shi a masallatai sai kaga an rubuta za a ce insha Allah albijin zai fito lokaci kaza a rana za ta yi zawali lokaci kaza ina fata an gane saboda bi saboda wasu alamomi waɗanda an gani waɗanda Allah ta'ala shi ya bayyana waɗanda kaga wannan duka musulmi zai mai da ilimi ka kan da Allah e kaza da mun ga alama ta bayyana an gane ko to in sha Allah abu zai kaza lokaci da shi nan ka baka shiga cikin hurumin Allah to Allah ya mu shi dan za mu tsaya abinda mun ka karanta daidai Allah ba mu lada kurakure kuma Allah